A cikin yankin Tilaberi musamman inda aka girka sansanin 'yan gudun hijira, 'yan gudun hijirar musamman masu aikin hannu bisa kere-kere sun samu ban horo. Bisa mi aka ba su horon kuma menene manufar wannan ba da horo. Alamin Washar ya mayar da hankali akan wannan batu inda ya firanta da Abdullahi amadu. mamba na ONG a Turnaƙe wanda ta shirya ba da wannan horo hannu da hannu da Projet Energy Environnement bisa haɗin gwiwar HCR. Kun koyar da wasu ayyuka kwanakin baya za ka iya gaya mana yaushe ne kuka koyar da wannan ayyukan a jihar talabere musamman a wajen suman gaje inda aka rike da 'yan hijira? Muna aiki tare da HCR bisa wani proje ana ce mishi Energy Environment. Kwanakin bayan nan 21 ga watan Juyo ne muka wata formation na Alam. Formation nan ta kumshi mutane wanda suke aikin hannu su makera da artisan da sauransu. nan dai muka samo kowane cikin kan da tabare-bare da abala da mangaje mutum har da ma nan zarkin intikan mutum kudu suka kamshe mutum goma sha shida muka musu wannan horo saboda su kai wannan aiki na yin a miliyori murhun zamani kuma mai ayyuka da yawa yana ana yi aiki da ice kuma yi aiki da gawayi yi aiki da ya yi aiki da kushe na haci da na shinkafa da na katako duka wannan suna aiki da shi yana muka koya musu aiki wannan kuma da wadda ake yi ana amfani da shi To, meye eh, hadafin ku a cikin wannan koyarwa da kuka ma wannan mutanen na 'yan hijira, me maksudin shi? kun san Nijar a wannan da aka ce ma hamada eh, Seychelles kenan kenan da ja itacen da da ko ba su isa ba kenan saboda mutane su bar zuwa daji suna sara ita saboda suna yin tuwo kenan shine muka kurkure wannan kenan shine yanzu ya kamata ya shiga wurin ice kuma amfani ma wurin kona ma ya ice mutane dai ne ba su gane ba